wanzu na tare da jami'in hudu da jama'a ko kuma jami'in hudu da manema labarai wato kanal tukur guso na uh, operation lafiya dole da ke nan cikin garin maiduguri don kare ya gabatar da wasu bayanai game manema labarai game da wasu nasarori da kuka samu akan wasu da ake zaton yan ta'adda ne aka kame a kuma halaka wasu sakamakon uh, barin wuta da kuka da waɗannan mutane ko za ka yi min ƙarin haske cikin harshen hausa. to kamar da muka sanar ma manema labarai yau da safe uh, brigade din mutum 21 da ke aiki ta wajajen bama ta gabatar da patrol na wajen kusan tsawon kilomita 23 a wajajen wani wuri da ake kira rigaga da kuma ƙauyukan da ke kusa da wannan wuri duka a cikin karamar hukumar bama ne a lokacin wannan patrol din an yi nasara kakkaɓe ko kuma share dukkan ƙauyuka dukkan eh, tungaye ko wuraren maɓoya na 'yan boko haram da ke faɗin wannan anguwa din wajajen rigaga na karamar hukumar bama a lokacin da muke wannan aiki mun kashe kusan mutum hudu sannan kuma mun samu wasu mutane da ake garkuwa da su kamar mutum 20 cikinsu akwai yara guda goma shida akwai kuma yara guda hudu wanda a halin yanzu suna hannunmu muna da kuma mata guda hudu a halin yanzu suna hannunmu muna ba su kulawa ta musamman sannan kuma yau kuma mun sake yin wani operation again a ta wajajen kusan sambisa a ta wani wuri da ake kira lagaran fulani da kuma ango baya wanda duk ƙauyuka ne ko kuma in ce tungaye ne na 'yan boko haram da ke wuraren tsakanin su bita da kuma wuraren yamtake wannan aikin mu ta ko ce brigade namu na 28 da ke aiki ta wajajen wancan bangaren ita ta gabatar da wannan aiki kuma a sakamakon wannan aiki da aka yi mun samu wasu abubuwa da ake amfani da su wajen yin bama-bamai kamar irin su tulun gas da kuma irin rediyo na motorola wanda ake amfani da shi domin tayar da bom da kuma sauran abubuwa waya da kuma hadda bama-bamai irin na rpg to halin yanzu wannan abubuwa suna hannunmu kuma jami'anmu suna nan suna ci gaba da wannan aiki na fafata da wayannan mutane sai mun ga mun tabbatar cewa mun kakkaɓe su ta kowane lungu suka shiga a wannan jiha da kuma ƙasa baki daya to cikin wannan sassami da kuka kai kamar akwai mutanen da kuka kame haka wanda kuke zaton ta ta'addan ne eh mun samu kama mutum biyu wanda suna hannunmu suna nan muna binciken su kamar yadda doka ta tsara kamar makamai fa da mai da mai ku gano na makamai eh to yau dai ba mu samu bindigogi ba sai dai abubuwan haɗe-haɗen kayayyakin ƙunar bakin wake amma kamar eh, bayanin da muka ji jiya mun samu makamai amma dai yau abubuwa ne na ƙunar bakin wake muka samu eh. kuma wadda ƙananan hukumomi ne wannan eh, samami ko kai kai maganan kamar bama da kuma bangaren sambisa waɗannan bangaren goza ne kenan da bama kawai eh a halin yanzu bangaren bama ne da kuma wuraren su yamtake da bita wanda wurare ne na kasan dajin sambisa ya shiga cikin ƙananan hukumomi da dama a nan jihar borno mutanen da aka samu kubuto da su a hannun waɗannan mahara yanzu haka ina suke kuma wani hali suke ciki a hali yanzu dai suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna hannunmu muna ba su kulawa ta musamman kafin daga baya a san hali abin da za a yi da su amma dai a hali yanzu suna hannunmu tsoron kai mun gode kwarai da gaske a babban jami'in huda da manema labarai na operation lafiya dole kana tukur kenan